Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 14 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam ba mu kanun labarai. Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka. Za ta koma majalisar dokokin Amurka yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi. Bayan wani zama na kusan sa'o'i sha biyu da aka yi da ita a jiya talata. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. Dabban masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a Thailand da kuma masu goyon bayan sarki Mahava Jira Longkorn. Bangarorin biyu sun yi gangamin nuna goyon baya da kuma adawa a yau Laraba. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji a Najeriya. Rahotanni na cewa 'yan sa kai masu taimakawa wajen yaki da 'yan bindiga a yankin jihar Katsina sun halaka mahara da dama. An tarar da su waɗannan gawawwaki guda goma sha ɗaya an yanke su kuma mana da yaƙini da kyautu zaton da zargin cewa 'yan sa kai su suka aikata wannan aiki Yayin da aka bude makarantu a Najeriya, wasu malamai na korafin kan abin da suka kira rashin cikakken shiri da ba a yi ba kafin a bude makarantu yayin da hukumomi ke cewa sun shimfiɗa wasu matakai na kariya gabanin bude makarantun. sannan kuma muna tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amy Coney Barrett wadda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka za ta koma majalisar dokokin kasar yau laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i sha biyu da aka yi da ita a jiya talata inda ta ki ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci a kan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun kasar. Barrett ta faɗa wa kwamitin shari'ar majalisar dattawan da ke zama amincewa da ita cewa ra'ayinta da addinanta ba za su taka rawa wajen yadda za ta yanke hukunci a shari'a ba. Barrett a tambayoyin da 'yan Republican biyu suka yi mata da farko, wato shugaban kwamitin Sanata Lindsey Graham da Sanata Chuck Grassley da kuma 'yan Democrat biyu, Sanata Dianne Feinstein da Patrick Leahy ta ki ta faɗi yadda za ta yanke hukunci a kan dokar kotu ta shekarar 1973 game da damar zubar da ciki a amurka da 'yancin mallakar bindiga da kundin tsarin mulki ya tanadar kuma a zaman shari'ar da za a yi a wata mai zuwa a kan tsarin kiwon lafiya tana gani ya kamata dokar ta kasance yadda take ko a'a. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya talata ne dai kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido kan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus da yake hadawa saboda dalilan kariya amma bai ba da karin bayani ba. Maganin wanda Eli Lilly ke hadawa tare da kamfanin Absalera na ƙasar Kanada. na daga cikin rukunin magungunan da ake kira monoclonal antibodies waɗanda aka yi su a matsayin garkuwa abinda masana kimiyya ke fatan za su yi yaƙi da ƙwayar cutar a jikin bil'adama maganin shigen irin wanda aka ba shugaban amurka donald trump ne bayan da ya kamu da covid-19 a farkon wannan watan Nazarin maganin da aka fara a watan Agusta an yi ne da zammar gwada shi akan mutane dubu goma da suka kamu da coronavirus aka kuma kwantar da su a asibiti a Amurka. Dabban masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a Thailand da kuma masu goyon bayan sarki Mahava Jiralongkorn. Bangarorin biyu sun yi gangamin nuna goyon baya da adawa a yau Laraba. Yayin da rikicin siyasar kasar ke karuwa bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zanga. Masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin sun fara ne daga wurin tarihin demokuraɗiyya inda ofisoshin gwamnati suke, inda ake kira gidan gwamnati. Don yin kira akan Prime Minister Prius Janacho tsohon shugaba a mulkin soja ya yi murabus da kuma soke sabon kundin tsarin mulkin ƙasar. Sun kuma buƙaci a yi garan bawul a tsarin sarautar ƙasar. 'Yan mitoci gaba kuma akwai jami'an tsaro da ma'aikata da kuma magoya bayan basaraken da suka sanya tufafi masu ruwan ɗorawa da suka taru gabanin wucewar wani ayarin motoci da zai bi ta wurin. To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta ci gaba da labaran duniya kafin nan bari mu kawo maku rahoton mu na farko. Rahotanni daga Najeriya na cewa ana zargin 'yan sa kai da suka harzuka sanadiyar har-haren 'yan bindiga da suka addabi wasu yankunan jihar Katsina sun cafke wasu daga cikin maharran suka kuma kashe su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya aiko mana daga Katsina. wannan al'amari dai ya faru ne a ƙauyen wurma da ke yankin karamar hukumar mulki ta kurfi da ke jihar katsina a arewacin najeriya kuma majiyar da bata so a mace sunanta ba ta tabbatar mana cewa sun sami labari ne na inda wa'annan mahara suka haɗu suna tattaunawa tsakanin su nan da nan su kuma 'yan sa kai suka far masu inda eh, suka hallaka su suka yi masu yankan rago to haka ya sanya na nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa don samun ƙarin bayani game da wannan al'amari an tarar da su waɗannan gawawwaki guda goma sha ɗaya an yanke su kuma mana da yakini da kyautar zaton da zargin cewa 'yan sa kai su suka aikata wannan aiki wanda yake kuma ya saba wa dokar ƙasa kuskure ne laifi ne mutum ya ɗauki doka a hannunsa ba daidai ba ne kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu domin mu gano waɗanda suka aikata wannan aiki na ta'addanci domin uh, fuskanci hukunci uh, wanda shari'a ta tanada. To ba ka jin cewa mutanen abubuwa ne suka kai su makura? Muna iya bakin ƙoƙarinmu domin mu ga cewa an zauna lafiya a jihar katsina kuma a wannan gaba nake kira ga su bangaren guda biyu dukansu kowa ya mai da wukasa fulani da suke da bindigogi irin ak-47 da general purpose machine gun da komai su gane cewa kuskure ne abubuwan da suke aikatawa na ta'addanci da suke kashe mutanen al'ummar gari su zo su kona mutane su kona gari hatta jariri su dauka su jefa a cikin wuta su ma mutanen gari su gane cewa kuskure ne ba karamin laifi ba ne idan wani bafulata ne ya fito daga cikin daji su kama shi su yanke domin wannan ba zai haifar wa da katsina ɗa mai ido ba. barista bulama bukati mai sharhi game da al'amarin yau da kullum ya yi bayani game da abubuwan da ke tattare da irin wannan al'amari na ɗaukan doka a hannu irin waɗannan kashe-kashe na da matukar hatsari waɗanda aka kashe za su dawo su dama tunda su ma sun san cewa jami'an tsaro da tsarin shari'ar ƙasar ba sa aiki yadda ya dace sannan kuma su ma suna da makamai kamar yadda waɗanda suka kashe su suke da makamai to kaga in suka dawo suka rama sai a yi ta kashe juna kamar yadda aka dinga yi zamanin jahiliya wannan dangin su kashe wannan wancan su zo su rama su ma waɗancan su koma su rama kuma ƙasa ba ta taɓa zama lafiya idan irin waɗannan kashe-kashe za su ci gaba da faruwa al'umun da suke gurin na fahimci cewa suna cikin matukar bakin ciki da yadda ake ci gaba da kashe su ba tare da gwamnati ta ɗau matakin da ya kamata ta ɗauka ba amma su fahimci cewa ba daidai ba bi ba ta zama daidai to baka jin cewa mutanen abubuwa ne suka kai su makura gwamnati ta fahimci cewa tana sake jefa 'yan najeriya cikin hatsari na mummunan tashin hankali idan aka ci gaba da sake mutane suka ci gaba da ramuwar gayya ramuwar gayya lalata ƙasa take sake ruruta yanayin tsaro take ba inda ramuwar gayya ya kawo zaman lafiya lalle ne jami'an tsaro da gwamnati su tashi su abin da ya dace su yi sanshar murya amurka daga katsina a najeriya fashi har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maryam da karshen labaran duniya Isra'ila da Lebanon sun kaddamar da tattaunawar kai tsaye game da takaddamar bakin iyakar teku da suke yi. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya na a matsayin masu shiga tsakani a zaman shawarwaran da aka fara a yau Laraba a shalkwatar hukumar samar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Nakura da ke Lebanon. Ƙasashen na takaddama ne a kan batun yankin da ke da tazarar kilomita 860 marabbai daga tekun Mediterania, inda duka Isra'ila da Lebanon ke ikirarin yana cikin yankin su. Bangarorin biyu ba sa da wata dangantakar diflomasiyya a su. kuma jami'ai sun jaddada cewa ganawar da aka fara za a yi ta ne a kan batun kaɗai, ba don a daidaita dangantaka ba. Ƙasar Saudiya ba ta yi nasarar samun kujera ba a kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHRC a takaici a jiya talata. Amma ƙasashen da ake zargi da saba haƙoƙin bil'adama sosai, ciki har da China da Rasha, sun samu nasara a kwamitin mai ƙasashe mambobi 47. Zauren kwamitin a wata kuri'ar sirri da aka kada ya zaɓi Bolivia, Birtaniya, China, cuba faransa gabon ivory coast malawi mexico nepal pakistan Russia, senegal ukraine da uzbekistan Kasashen za su fara wa'adin shekaru uku daga ranar ɗaya ga watan Janairun shekara mai zuwa ta 2021. Zaben da kusan aka san abin da zai faru, wanda 'yan takara daga ƙungiyoyin yankuna suke gabatarwa, shi ke nuna yawan 'yan takarar da kuma yawan kujeran. rukuni ɗaya kacal da aka fafata a kansa sosai shine na yankin asiya da pacific inda china da pakistan da nepal da uzbekistan suka kayar da saudiya wajen takarar kujeru hudu da suka rage ana sa ran kasashen da aka zaba a kwamitin na unhrc za su kiyaye sharaɗa sosai don ƙarfafawa tare da kare haƙoƙin bil'adama a gida da waje. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun sha caccakar sabbin mambobin kwamitin sosai saboda bayanan gaza kare haƙoƙin bil'adama ko kuma muzanta sa a ƙasashen. Adalla a gaida Maryam. To yayin da aka bude makarantu a Najeriya a jihohin Adamawa da Taraba wasu malamai na korafi kan abin da suka kira rashin cikakken shiri da ba a yi ba kafin a bude makarantu yayin da hukumomi ke bayyana akasin haka. Daga Yola ga Ibrahim Abdul Aziz da karin bayani. Habiba Ibrahim. Wace makaranta? Ilkilin na ji daɗi. Ko me sake ji daɗi? Domin kusan watanni shida gida. Suna nan Saliu. Ni na aji SS2. gaskiya mun yi farin ciki sosai saboda mun dade a zaune a gida mun gaji da zaman gida wasu dalibai kenan ke bayyana farin ciki su da sake bude makarantu bayan da suka sha fiye da watanni biyar a gida sakamakon bular annobar cutar coronavirus amma wasu makarantun da na duba a john adama da taraba musamman ma makarantun da ke karkara akwai matsalar tazara tsakanin ɗalibai da kuma feshin da aka ce za a yi kana kuma gama rashin na'urar duba zafin jiki batun da kungiyar malamai ta najeriya nut ke makokawa tun farko hukumomin ba da ilimi a matakin jihohi sai da ko suka ce sun shirya tsaf kafin masu ba da umarnin da a bude makarantu dr saliya atiku da ke zama shugaban hukumar ba da ilimin bai ɗaya ta ub a jihar adamawa ya ma bayyana min irin matakin da suka ɗauka kafin su ba da umarnin a bude makarantu lallai mun zauna mun yi tare na farko tukuna dole ne a tabbatar ana da wannan face mask ɗin nan da sabulun da wanke-wanke da su bokutan da sauransu da kuma ah, dinsasa mai tazara din mm. to da damuwa yanzu shine ta tazara mm. na dama aji akwai yara arba'in mm. cikin cinkoso wasu ma kusan ɗari wasu ma kusan ɗari eh. yanzu an ce ai a dan ba da tazara to kaga wannan sai an fasa su zuwa ajijuwa guda uku saboda asa in an fasa aji uku kuma dole a nemi malamai daban-daban guda uku a da malami guda ɗaya zai ɗauke su ɗari da wani abu to amma yanzu za a fasa su gida uku to dole ne wasu su zo da safe wasu su zo da rana wasu zo ta yamma wannan ne zai taimaka a samu a yi tazaran sannan kuma a samu a cimma wannan asaran nan da aka yi na watanni hudu ko biyar dole ne a ƙara ta tabuka da malaman da su cika wannan gurbin to malamai din dole ne a zo a taimaka yayin da ma ake bude makarantu wani batu da ke tasowa a yanzu shine na ƙarin kuɗin makarantu da aka yi musamman makarantu ma zaman kansu duk da cewa gwamnatin tarayya ta yi alkawarin cewa za ta taimaka musu malam abdulrahman marafa da ke cikin shugabannin kungiyar masu makarantu masu zama kansu a najeriya ya bayyana min dalilan su na karin wannan kuɗi. abin da yake faruwa shine kowane makaranta suna da tsare-tsare irin nasu to wajen ƙara kuɗin makaranta har ga allah bai kamata a ce an tsawwala ya kai kamar karin da zai kai up to 100% ba. Amma abu ne wanda muka sani ko dai ya kara a kasuwa ba wai ita makarantar ita kadai ba. An samu kari a wurare daban-daban. Idan ka duba ka gani fetur an kara abinci ma ya karu abubuwa kuma sannan mu yanzu abin da nake gaya maka federal government ta ma ah, ɗauki salarin malamai ba na makarantar na gwamnati ta challa shi ya kai wani munzuni an tana kan kokarin yin haka to kaga mu ma dole a private sector ya zama mun mai da hankali a wajen wannan to amma wannan duk da haka yadda muke tsawatawa a masu makarantu masu zaman kansu ba hujja ba ne wanda za a ce kuma an awwala ya kai can kowanne tana da kima da za ta duba da bai kamata ta kara ya wuce 20 to 30 percent ba wannan lallai muna jin kundin su akan haka koma da menene dai fatan iyaye da kuma suma ɗaliban shine ko kada Allah sa a koma gidan jiya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya. An gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Suna na su ɗan Kisu Suna na Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ki da kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko? haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai. Hmm. Ina ga shi ne da dubi. Eh. Hajiya Bilkis. Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Hmm. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita. Hmm. To yana iya yiwa ta kiki ko kuma lebur ɗin ku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo mota abin da take da shi wallahi ko jinin ku sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, labor haihuwa da raino ba sai mace a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin mu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to na mm. sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a kawo kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya. Eh to yanzu ba haka bane ba. za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kicin yana da zai an ga cewa za ka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai ba ne ƴaƴanki ba komai ba ne ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajiya mariya Na'am to ina ganin ko wannan abin halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matan matanci kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamin gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don 'yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato zo wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je Johnson hannu ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajja ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wani mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yawo wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani ga akwai wannan amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin um, a samu ci gaba a rayuwa a duniya ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa. Kin ga maimakon su haɗa kai dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa a mm. garinsu mm. ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta kuma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi hajjia bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki daura akan abin da za ta ci Aisha da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Hmm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azin cewa a rinka haɗa kai a so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je kishin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajiya mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani shi ma eh, ni ma abin da zan daura shine eh, wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya. Shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin ba ba mazan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake zaki ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an zo an mu a baya mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da dan uwansu ke so mm. in kuma sun ga dan uwansu na da bukatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. To Hajiya Bilkisu me zaki dora akan abin da ta faɗa? Mu tusa musu tsoron Allah da san san zan addini da tsoro mm. sannan kai ke a matsayin ki na uwa ke ki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu mm. to mutum daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka fi wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aqida yanda yake amma dai ku so juna to dukan ku ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka ko biyu ta zo da shi daga jamani da yan top top ɗinta yan kaɗan su ce nan baturiya ce da kuɗinta amma yan ta inda ni ce zan wannan ta kila da hen cika kwace da sutura da in je in canzawa hmm. kin ga bambancin kenan so hajiya bilkisu me zaki dora daga karshe kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen mu so mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. To masu sauraro Iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon mace wannan mako. Sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku aisha mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba To a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam biyoye Hausa taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a jamhuriyar Nijar kan noman rani muna fatan taron zai taimaka wajen inganta noman ranin ganin irin abin da aka samu a noman damunar bana saboda ambaliyar ruwa da aka fuskanta. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Abdulmominu mai gwado doguwa da Ilyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa dan Allah ku ba mu dama domin mu yaba hukumomin lafiya a nan jihar Kano bisa kokarin da suka yi na samar da kayan kariya daga cutar corona ga ɗalibai. Shakka babu mun ga kayan a makarantu to amma masu iya magana sun ce in dambu ya yawa baya jin mai kuma haka ne domin kayayyakin sun yi kaɗan amma muna fatan za a ƙara rarraba wasu Sako daga Sani Muhammad cindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa don Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ya dubi matsalar rashin biyan wasu daga cikin 'yan fansho hakokinsu kadin yadda suka share wata hudu kenan ba su samu fanshon su ba da fatan za a dubi matsalar dan a magance ta. Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyoye Hausa ci gaba da zanga-zanga da wasu masu son kawo tarnaki a mulkin shugaba Buhari ke yi bayan soke rundunar 'yan sanda ta SAS a gaskiya akwai lauje cikin naɗi. ikon sako daga shewa da Murjau cewa yake muna fatan sabuwar rundunar SWAT da gwamnatin Najeriya ta ce za ta miye gurbinta da SAS da ta rusa za ta yi aikin ta bisa ka'ida garin cewa rashin yin haka ne yasa aka soke SAS din. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Lawal Sani na Kudu Daura ya ce salam murya Amurka ku gaya gwamnatin Najeriya cewa rushe rundunar 'yan sanda ta SAS da aka yi a ƙasar kuskure ne babba ganin yadda SAS ɗin ke maganin bara gurbi musamman ma masu manyan laifuka. Don haka mu 'yan Najeriya muna bukata a dawo da SAS idan an yi ne domin mu. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu ta email wato hausa-service at Adalla an gaishe ka Muhammad Baballe yanzu kuma ga labarai a takaice. Barrett wadda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka za ta koma majalisar dokokin kasar yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i sha biyu da To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu ɗauki da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esiyaro yake muku fatan alkhairi. Ma salam yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na yau da gobe.